أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال علم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا

وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا wa wa fi ajidarụgadzapieadie nwakana tahitakaụdulawuma waka na abụhuma sụ ha. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت تقص لوثى رمضان هجرة تدبود تاريخ تريكود وثلاثين تقص يداتي دا أكو شدة شكرا تدبو بي دا muna cikin tafsirin suratu hud kuma za mu ci gaba insha Allah daga aya ta 84 waɗannan ayoyi suna ɗauke da bayani game da kisar annabi shu'aib alaihi salam labarin annabi shu'aibu alaihi salam wa ila madiyana وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير يوم وإلى مدينة أخاهم شعيبا الله مدوك يتي سوما متانا غرم مدين mun aika musu dan uwansu annabi shu'aibu alaihi salam Allah ya aiki annabi shu'aib ga mutanen madiyan mutanen madiyan an ce larabawa ne wannan shine abin da duka malaman tarihi suka tabbatar da malaman tafsir mutanen madyan larabawa ne suna zama a tsakanin al-hijaz da kuma yankin sham wanda yankin nasu yana karkashin tabuka a yanzu ta arewa maso yammacin wato yamma maso arewacin ainihin mamlaka ta saudiya wato kasar saudiya har yanzu wannan yankin yana ciki yana kusa da ƙauyukan mutanen lot alaihi salam wasu na danganta yankin mutanen madiyan da cewar ya shiga wato ƙasar jordan to Allah madaukaki ya tura musu annabi Shu'aib alaihi salam annabi Shu'aib yace musu ya kauni ya ku ka qala ya kauni ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ya ku ta ku bauta ma Allah a duk wani annabin da Allah ya aiko abu na farko da yake kiran mutane akan shine bautan Allah da farko a kyautata tauhidi a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala malakum min ilahin gairuhu ba ku da wani abin da ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba duk wani abin da ba Allah ba to kame kame ne Allah ne kadai zaka bauta mar ka samu nutsuwa a zuciyarka lalle ya cancanta a bauta masa amma banda Allah babu wanda ke da wannan sifa wannan shine abu na farko da Annabi Shu'aibu ya kira su ku kyautata tauhidinku na biyu fa wala tanqusul mikyala wal mizan kada ku rage mudu kada ku rage sike. yan kasuwa ne wato wannan ke nuna cewar kasuwanci da kodago suna da muhimmancin gaske a wajen Allah subhanahu wata'ala a dalilin kasuwanci a dalilin kodago yasa Allah madaukaki ya aiko annabi guda Allah ya turo annabi saboda 'yan kasuwa baya ga cewar ya kira su su yi tauhidi su kyautata tauhidin su da Allah tabaraka ta'ala sannan kuma Allah ya turo shi musamman saboda halayen su na mu'amala a tsakanin mutane tsakanin wato su ya su annabi shu'aib alaihi salam kamar yadda ibnu kasir ya faɗa a tarihin sa al-bidayah wa nihaya ba ma shi kadai ba malaman tafsiri da yawa suna faɗin cewa ya zo cikin albidayat wa nihaya a mujallar na farko shafin 425 akan kana ba'du salaf daga cikin magabata akwai wani malami wanda yusammi shu'aiban khatibal anbiya an samu wani daga cikin salafus salih wanda ke kiran annabi shu'aibu da cewa gwanin lakca daga cikin annabawan Allah an samu daga cikin salaf wanda ke ba shi wannan siffa wato annabi shu'aib idan ka tara annabawa manzannin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda Allah madaukake ya magana a kansu a cikin alkur'ani ka tattara su ka ware jawabin da kowane manzo ya yi in banda manzon Allah in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka sauran manzanni da za ka ware irin lakca da suka yi wa jama'ansu za ka gane cewar annabi shu'aib alaihi salam yana gaban kowane wato annabi shu'aib Allah ya masa basira ta wajen iya magana to ibnu kasir ya ce daga cikin sarraf an samu faɗin haka ba shakka haka ne daga cikin manyan malamai da suka gabata akwai wanda ya dubi tarihin manzannin Allah ya tattaro irin jawabin manzannin Allah sai ya ga cewar annabi shu'aib alaihi salam ya cancanta a kira shi khatibul anbiya khatibul anbiya wato mai iya lacca daga cikin annaba wanda ya fi iya lacca daga cikin annabawan Allah Ta baraka wa ta'ala ibn kasir ya ya'ani li fasahatihi wa uluwi ibaratihi wa balagatihi saboda fasahar annabi shu'aib saboda zaben kalma in ya tashi magana yana zaben kalmar da ta dace da mutane kuma da wurin da abin da ake magana akai wa balagatihi fi di'ayati qawlihi ila al-iman bi risalatihi ta wajen kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ta wajen karantar da mutane annabi shu'aibu babu shakka ya kai makura ta wajen iya magana annabi shu'aib alaihi salam ka duba abin da ya faɗa a nan wala tanqusul miqyal wal mizan kada ku rage wa mutane mudu kuma kada ku rage sikeli yana gaya ma 'yan kasuwa saboda jama'ansa 'yan kasuwa ne sai ya ce musu a dunkule inni arakum bi khairi ni ina ganin kuna tare da alkhairi idan kun tsaya ga halal wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit amma bai ce ina ganin kuna tare da sharri ba bai ce ina ganin kuna tare da sharri ba idan kun cuci mutane hakkokinsu idan ku 'yan kasuwa kuna taɓa hakkokin jama'a ban gan ku kuna tare da sharri ba sai dai kawai yace ni ina ganin kuna tare da alkhairi idan kun takaita kawunan ku akan halal sai ya shiru sai ce karshe kuma ina muku toron akwai azabar wani yini azaban nan idan ta zo tana kewaye dan adam ba shi da inda zai kubuta kaga yana nuna cewa idan kun ci tsayawa ga halal to fa babu shakka ina tsoron rayuwar ku za ta fada cikin haramu wato wannan maganar ta annabi shu'aib alaihi salam magana ce da take dauke da ilimi babu shakka kamar yadda ibnu kafir ya faɗa ko da dai akwai ma hadisin da aka jingina shi da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana al-mustadrak na al-imam al-hakim annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ne yake kiran annabi shu'aib da cewa khatibul anbiya mai iya lakca wato gwani wanda ya fi kwarewa wajen lakca a tsakanin manzanni a tsakanin annabawan Allah a tsakanin annabawan Allah an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan magana. akwai hadisin yana al-mustadrakul imam al-hakim hadisi na 434 amma hadisin bai inganta ba ibn kafir ya san hadisin bai inganta ba shi yasa ya ce an samu daga salaf yayi watsi da hadisin bai kafa hujja da hadisin ba ai ba sai an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana kafin zaka gaskanta ba idan aka ce manyan malamai na farko sun faɗi magana ai su ma ya cancanta a gaskanta su annabi shu'aibu alaihi salam ya faɗa wa mutanensa magana a dunkule idan je kuna son ku tsira a kiyama to ku taƙaita makawunan ku halal kada ku yarda ku ci dukiyar jama'a wato yana nuna cewar don mutumin da baya adalci ta wajen kasuwancinsa duk mutumin da yake tauye mutane hakkokinsu duk mutumin da ya sanya cin haram a gabansa duk wanda ke dabara na yadda zai cuci mutane hakkokinsu wato dukiyarsu wannan mutumin ya kwanda sani cewa baya tare da alkhairi kuma azaba ce take kewaye shi ta yadda za ta kai ga yi masa da baibayi a rasa inda zai fita bare ma ya samu tuba wajen Allah wannan ya sa ya ce inni akafu alaikum azaba yawmin muhit ina ji muku tsoron azabar wani yini mai kewaye ku wanda dan adam bai iya bai da hanyar da zai tuba ga Allah kaya akai ake samun haka malamai suna cewa idan da za ka yi la'akari da hadisan manzon Allah da ayoyin alqur'ani za ka tsakuro sharri kamar guda bakwai za ka tsakuro sharri kamar guda bakwai daga ayoyin alkur'ani zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharri guda bakwai wanda ke taruwa a jikin mutumin da yake cin dukiyar mutane babu haƙƙi duk ɗan kasuwan da ya mai da haram shine abincinsa yana tare da sharruka har guda bakwai wannan dalilin yasa annabi shu'aib yake cewa ina ji muku tsoron azabar yini mai kewaye saboda in ka ci haram ba abu ɗaya yake hawanka ba sharri ne daban-daban har guda bakwai annabi shu'aibu alaihi salam ya ce inni arakum bi khairin ni ina ganin kuna tare da alkhairi kawai in kun tsaya ga abin da Allah ya halatta muku shine kadai amma da zaran kayi wata dabara bari ka cuci wani mutum hakkinsa ta hanyar mu'amalar ka in ma ta saye da sayarwa in ma ta kodago hatta waɗanda ke da injinan nika akwai wanda in ka kai nika sai ya yi yanda ya samu wani abu daga jikinka wani tasurfe sai ya samu yanda ya rage wato duk mutumin da ya kai ga cutar wani hakkinsa matukar babu larura a kai kuma babu izinin mutumin to akwai sharri har kamar guda bakwai da suke hawansa na farko yana samun na kasar imani sharri na farko kenan mutumin da yake cutar mutane hakkokinsu wannan mutumin sharri na farko da yake samu shine na kasar imani labarin annabi shu'aibu alaihi salam ya zo cikin suratul a'raf aya ta 85 bayan Allah madaukaki ya kawo kissar annabi lut alaihi salam domin suna tafiya a tare bayan tarihin bayan kissa ta annabi lut sai kissa ta annabi shu'aib alaihi salam wanda har ma malaman tarihi suna cewa annabi shu'aib yana daga cikin jikokin annabi ibrahim alaihi salam ala kulli halin tarihi su yana tafiya tare wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awfu al-kayla wal mizana wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum kaga ba wai a cika mudu da sikeli shi ne kadai abin da Allah ke magana ba annabi shu'abu ya ce kada ku yadda ku cuci mutane gaba ɗaya kayan su ba wai game da awu kaɗai bane la tabkhasu nasa ashiya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha kuma kada ku zan kuna barna cikin ƙasa a bayan an gyara ta zalikum khairul lakum kaga nan ma ya kawo alkhairi din kamar yadda ya faɗa a suratu hudu zalikum khairul lakum anan suratu hudu fa yace inni arakum bi khairi inni arakum bi khairin ina ganin kuna tare da alkhairi ne kawai idan kun tsaya ma mahalal a suratul a'raf annabi shu'aibu yace zalikum khairul lakum a ƙarshe ce, in kuntum mu'minin in kun kasance kuna da imani to abin da ya zama mafi alkhairi gare ku shine ku tsaya da halal wannan ya nuna cewa duk mutumin da yake rage mudu da wanda ke rage sikeli da wanda ke cutar mutane hakkokinsu to yana da nakasar imani shi yasa annabi shu'aib ya ya sanya shar'i akai zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin nakasar imani wato shi ke sa mutum yayi watsi da hukuncin Allah tabaaraka wa ta'ala wannan yasa Allah madaukaki ya faɗa mana cikin alqur'ani kamar a suratul baqara aya ta 168 ya ayyuhan nasu kudu mimma fil ardi halalan tayyiba ya ku mutane idan za ku ci abinci sana'a in dai za ka rike ka a rayuwarka ta doron ƙasa ka tabbata abin da ke shiga cikin ka halal ne mai tsarki in ji Allah subhanahu wa ta'ala kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u خطوات الشيطان innahu لكم عدو مبين na kasar imani ita ke sa mutum ya ringa shirya dabara ta yanda zai cutar da jama'a daga hakokinsu idan mutum yana da nakasar imani to zai rika tunani ya za a yi in ne in samu ƙari daga dukiyarsa duk mai irin wannan tunani imaninsa ya ragu don idan imaninsa yana da yawa ba zai yi tunanin cutar wani ba saboda ya san Allah yana gane shi amma saboda imaninsa da Allah ya ragu saboda haka sai ya fara tunanin taya za a yi wane tunda yanzu muna harka da shi ya za a yi in samu wani abu a jikinsa in dan cuce shi ko dai kasuwanci ko wata mu'amala na ƙasa ta imani ke kawo haka kuma zai ci gaba da aukuwa har zuwa tashin kiyama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda har ma aka samu hadisin da manzon Allah yake cewa ya ati alan nasi zamanun akwai wani zamani da zai zo ga mutane la yubali mar'u ma akhadha منه dan adam bai damuwa ta ina ya samu dukiya aminal halali aminal harami shin ta halal dukiyar ta zo ko ta haram bai damu ba shi dai bukatar sai ya samu dukiya in ji manzon Allah akwai zamanin da ke zuwa dan adam bukatar sa kawai samu dukiya bai damu da ta ina dukiyar za ta zo ba ta halal ko ta haram hadisin yana sahihul bukhari kitabul buyu babu man lam yubali min haythu kasaba mala babu man lam yubali min haythu kasaba mala bayani akan mutumin da bai damu ba ta ina dukiyarsa ta ina ya samu dukiya ta halal ko ta haram bai damu ba kaga me ke sa haka na kasar imani wannan shine sharri na farko wanda ke aukuwa ga mutumin da yake kokarin ya cuci mutane a mu'amalarsa yana samun na kasar imani sai na biyu idan ni imani ya na ƙasa to za a kai mataki na biyu menene mataki na biyu shine rashin tsoron Allah don mutumin da imaninsa ya ragu to abin da zai biyo baya shine ba zai ji tsoron Allah ba kuma ba zai ji kunyarsa ba baya tsoron Allah domin da tsoron Allah da kunya suna tafiya tare da imani tun da imanin ya na ƙasa. to abin da zai biyo baya shine za a samu wannan mutumin da rashin tsoron Allah da kuma rashin kunya a suratul anfal aya ta 69 Allah madaukake yace fakulu min maganimtum halalan tayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim a suratul nahl aya ta 114 fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun ga hadisin da aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace masahabbai istahyu min Allahi haqqal haya ku ji kunyar Allah yanda ya cancanta a ji kunyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masahabbai mun karanta wannan hadisin a baya yace ku rika jin kunyar Allah yanda ya cancanta a ji kunyar Allah qala kunna inna nastahi walhamdulillah suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ai muna jin kunya gwargwadon abinda Allah ya sauke mana kala sai manzon Allah yake laysa zalika ba wannan kunyar bane ake nufi walakin al-istihya'u min Allah haqqal haya jin kunyar Allah yanda ya cancanta a ji kunyarsa an tahfabar ra'asa za a samu kana tsare kanka wa ma wa'ada duk abin da kanka ya kunsa kaga baki yana jikin kanka kunne yana jikin kanka ido yana jikin kanka idan kana jin kunyar Allah za ka tsare bakinka kada abin da Allah ya haramta ya shiga idan kana jin kunyar Allah za ka tsare kunnuwanka kada abin da Allah ya haramta ya shiga ta wurin idan kana jin kunyar Allah za ka tsare idanunka kada abin da Allah ya haramta ya shiga ta wurin manzo Allah ya ce wannan shine jin kunyar Allah wal batna wa ma hawa وتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا من الله قرشي شيء صحابي فمن فعل ذلك wanda ya yi haka faƙad istahya min Allahi haƙƙal haya to wannan shi ya ji kunyar Allah yanda ya cancanta a ji kunyar Allah subhanahu wa ta'ala shi kaga kunyar Allah shi ke sa mutum ya rika hattara yana duba me ya shiga bakinsa me ya fita yana duba me ya shiga ta idanunsa me ya shiga ta kunnuwansa babu mai iya wannan sai mai jin kunyar Allah subhanahu wata'ala idan mutum ya zama ya sa cin dukiyar mutane a gaba to babu shakka yana rasa wannan kunya din kaga bai jin kunyar Allah saboda haka bai damu da abin da ke shiga bakinsa ba eh, ko da kuwa hakkokin mutane ne yana iya karba ya wanda hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisin 935 wannan ya shafi dukkan manzannin Allah cewar kunya da imani suna da alaka duk mai kunya ba zai ringa saba ma Allah yana cutan hakkokin bayi ba akwai hadisin Uqbatu bin Amr al-Ansari wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito a Kitabul Hajj Abwabul Mukhtar haka dan Huzaifa ya rawaito hadisin da kuma Abu Tufail da Sayyidina Ali bin Abi Talib annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula yana daga ilimin da mutane suka taras ragowar ilimin annabawa da suka wuce wato duk annabawan Allah wannan ilimin yana tare da su idza lam tastahi fasna ma in dai baka jin kunya to zaka yi abin da kaga dama kaga mai jin kunyar Allah zai nauyin ya sauya hakokin bayan Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yasa sharri na biyu ga mai cin dukiyar mutane shine za za a rasa kunya a tare da shi zaka ga bai da kunya bai da kunyar bai da kunyar Allah subhanahu wataala domin kafin ka cuci mutum sai ka sai ka yi watsi da kunyar Allah tunda Allah shi ya haramta idan ka yi watsi da kunyarsa to zaka iya cutar mutane su sharri na uku shine karyata Allah duk mutumin da zai sanya ɗan kasuwa ko wani wanda ke harka ta kodago wanda zai koma ga al'amari na haram to ba ka raba shi da ta Allah saboda koda yana da ibadi idan aka ce kaza haram ne sai yayi ƙoƙari ya ta wannan abin ka'ida ne duk mutumin da ya mai da haram ta zama abincinsa to sai an samu yana ta Allah subhanahu wa ta'ala ta ina za a samu ya ta Allah ga misali ga misali Allah tabaraka wa ta'ala a cikin Alƙur'ani ya tabbatar mana duk dan adam an riga an raba arzikinsa kowa an bashi abin da zai ci tun bai zo duniya ba Alƙur'ani ya faɗa mana wannan Alƙur'ani ya tabbatar mana kafin ka zo duniya an rubuta abin da zaka samu da abin da zaka kashe da ranar da ka mutu duk an gama ba wata dukiyar da za ta shigo maka wanda Allah bai riga ya rubuta ta ba ahum na rahmata rabbika suratul zukhruf aya ta 32 nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un Allah ya riga ya tsara abinda kowane dan adam zai samu idan ka dawo ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha qasama bainakum akhlaqakum Allah ya yi rabon halayenku a tsakaninku ‘yan adam kowa da halinsa Allah ne ya riga ya raba ya ba mu kowa nashi kuma ko da ta ‘ya'yanka za ka iya gani wannan yaron naka halinsa daban wancan ma halinsa daban wancan ma halinsa daban duk iya yadda kai ƙoƙari ka dage ba za ka iya daidaita halayensu ba haka Allah ya yi rabo game da halayenku kama qasama bainakum arzaqakum manzo Allah yake kamar yanda Allah ya raba arzikinku haka nan ya raba muku halayenku wa inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib Allah yakan bada duniya ga wanda ya so da wanda ma baya so wala yu'ti dina illa liman ahabba amma Allah baya kyautar addini sai ga wanda yake so faman a'tahu Allahu dina din faqad ahabbahu duk wanda Allah ya masa kyautar addini to ya ma Allah godiya da yawa saboda Allah yana son shi amma ba wai wanda Allah ya bashi dukiya ba Allah yakan ba da dukiya ga wanda ya so da wanda baya so amma dai addini Allah baya kyautar su sai ga wanda yake so Allah ka sa cikin waɗanda kake kauna wato hadisin yana al-musnadul imami ahmad yana yana da isnadi mai kyau kamar yadda zo cikin silsilatu sahiha hadisin 714 wannan ya nuna cewar tuntuni Allah ya riga ya rubuta abin da zaka samu a rayuwarka ya rubuta ba wai sana'arka ce za iya baka ba Allah ya riga ya rubuta to idan mutum ya ga cewar a'a wannan abin da Allah ya tsara mai bai yarda da shi ba to shi ne zai fara tunanin hanyar da zai bi ya ga ya azurta kansa to idan mutum ya bude wannan hanya sai Allah ya kyale shi da wannan amma dai ba zai taɓa samun albarka a kai ba Allah ya riga ya tsara mar abin da zai samu kuma da wata dabara da babu dabara da rashin dabara wannan abin zai same shi kamar yadda yazo cikin ayar alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da zaran ka nuna cewar baka gamsu da abin da Allah ya tsara maka ba to sai Allah ya kyale ka da tunaninka sannan abin da zaka nema ya zama istidraji ta lalace aka yi ma wanda ba za ka samu albarka a kanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisai da dama an riga an rubuta arzikin ɗan adam wajibi ne kowane musulmi ya gaskanta wannan wajibi ne duk abin da za ka samu Allah ya riga ya rubuta akwai hadisin abdullahi bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane inna ruhal amin wa fi riwayatin wa inna ruhal qudus inna ruhal qudusa manzon Allah ya ce mala'ika jibrilu الروح الروح المقدسة من الأخلاق المدنسة mala'ika Jibrilu wanda Allah ya bashi halitta tsarin halitta mai tsarki ya taho gare ya yi min wahayi, manzon Allah ke gaya masa habai, anna nafsan lan muta hatta tastakmila rizqaha babu wani rai da zai mutu face sai ya gama da abin da Allah ya rubuta na arziki wanda zai samu ba ka mutuwa sai ka cinye ka gaba daya sai manzon Allah ya ce ala ku sani ya ku sahabbai fattakullaha ku kiyaye Allah wa ajmilu fi talabi ku rika duba hanyar da kuke neman abinci ku tabbata hanya ce mai kyau Allah ya riga ya rubuta abin da za ku samu wala yahmilannakum istibta'ur rizqi kada jinkirin zuwan arziki saboda ka yi ta ƙoƙari ka samu dukiya baka samu ba an daɗe manzo Allah ya ce kada daɗewar ta sa ku yi tunani cewa za ku iya samun wadata bi ma'asi Allah ta hanyar saba ma Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu la yujraku ma inda Allah illa bi ta'ati ba ka samun arziki ne albarka sai kayi ma Allah biyayya ya zo cikin hadisin Jabir bin Abdullah annabi sallallahu yace ya ayyuhan nasu ittaqullah ya ku mutane ku kiyaye Allah wa ajmilu ku duba hanyar neman abincinku ku tabbata hanya ce mai kyau ku tabbata hanya ce mai tsafta kada ka damu wai da irin sana'a da kai riko matukar sana'a ce ta halal fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha babu wani dan adam da Allah zai karɓi ransa sai ya gama cinye duk arzikin da Allah ya rubuta mishi wa in abqa anha ko da a ce an dade arzikin bai zo ba in dai Allah ya rubuta zaka samu yana nan tafi fattaqullaha saboda haka ku rika kiyaye Allah ku rika duba hanyar sana'ar ku ya zo cikin hadisin Abu Umama al-Bahili ya zo daga hadisin Huzaifa bin yaman wanda hadisan suna da dama manzon Allah ya tabbatar mana babu dan adam da Allah ya halitta ya turo duniya face ya tsara mar ajalinsa ya tsara masa arzikin da zai samu to kaga ƙaryata Allah shi ke sa ka ga za ka iya samun arziki saɓanin wancan hanya saboda haka sai ɗan kasuwa ya fara tunani ya za a yi in samu ƙarin dukiya dabara iri-iri hanyar algush ba su kirguwa hanyoyin algush da ake cutar da mutane ba su kirguwa Allah ka tsare sharri na hudu idan mutum kaga dai da farko na kasar imani na kasar imani ita ke kaiwa har mutum ya shiga yanayi na rashin tsoron Allah da rashin jin kunyar Allah subhanahu wata'ala domin idan imani yana na ƙasa ta abin da zai biyo baya shine tsoron Allah zai fita daga rai idan tsoron Allah ya fita daga rai sai rashin kunya ya shigo idan mutum ba shi da kunya to bai damuwa da abin da Allah ya haramta kaga abin yana tafiya mataki mataki kuma wanda haka yazo cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an kai ga nan mutumin da ya zama babu kunyar Allah a zuciyarsa babu tsoron Allah a zuciyarsa to dan ya karyata Allah da manzo ba ko bi bane saboda haka in ka ce masa Allah ya hana to kaiwa zai tsaya da irin wannan ka je ka nema Allah za a za a tuba ai wato sai ce ba ai ka nemi abin da za ka nema ta hanyar haram ai Allah ne gafarta mu bayi ne kafin a mutu za a tuba mai annabi shu'aibu ya ce azabar tana kewaye da dan adam wato babu batan basira kamar mutum yayi tunanin zai ma Allah dabara babu batan basira kamar mutum ya rika tunanin barin ci haram daga baya in tuba wato Allah kake tunanin zaka yaudare shi kafin ka yi wannan tunanin Allah ya sani ya riga ya toshe ma kafa na karban tubanka wanda shine mataki na hudu na sharri da ɗan adam ke samu idan ya mai da haram ta zama abincinsa sharri na hudu shine Allah zai toshe kafa na karɓan addu'anka da zaran ka kai wannan gaba sai Allah ya toshe ba zai karɓa ba duk addu'an da kai Allah ba zai karɓa ba saboda kana cin haram akwai hadisin Abu Hurairah wanda dun mun sani yana 40 hadis hadisin Abu Hurairah Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah tayyibun la يقبل illa طيبا Allah mai tsarki ne baya karban wani abu sai mai tsarki manzon Allah ya faɗi wannan sai ya ƙara bayani ga sahabbai don su gane abin da yake nufi ya musu bayani da yadda alqur'ani ya zo da ayoyi kashi biyu inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin babu bambanci tsakanin manzannin Allah da kuma masu imani saboda umarni guda Allah madaukake ya musu gaba su. Kirin umarnin da Allah ya yi wa manzanni shine wanda ya yi wa masu imani a suratul mu'minuna aya ta 51 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ya ku manzanni ku tabbata kuna cin wato abincin da suka zamanto masu tsarki ba na haram ba wa'malu saliha kuma ku tabbata kuna aiki na kwarai da ya tashi bayani game da masu imani fa suratul bakara aya ta 173 yace ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budu ya ku masu imani ku ci daga tsarkakan abinci na wanda muka muka azurta ku sannan ku zan kuna godiya ga Allah subhanahu wataala in dai shine kuke bauta ma kaga ya nuna cewar babu bambanci tsakanin umarnin Allah ga manzanni da umarninsa ga masu imani duk umarni guda ne babu waɗanda Allah ya halatta musu cin haram wato Allah ya yi umarni ga manzanni su tabbata suna tantance abin da suke ci su tabbata ba su cin haram haka nan ma masu imani Allah ya musu wannan umarni umarni guda ne sai manzon Allah kamar yadda Abu Hurairah ya faɗa yace to sai manzon Allah ya bada misali ai ga wani mutum nan yusilu safara yayi wata doguwar tafiya ya yi wata doguwar tafiya idan aka ce doguwar tafiya mai albarka ita ce tafiya aikin haji ko jihadi ash'afa akbar gashi nan ya yi ƙura masa babu ko tsifa kaga yana alamar yana cikin wahala ba inda zaka ga wannan siffa sai mutane sun sako daga arfa in kana so ka ga siffan wannan hadisi yanda manzon Allah ya faɗa bayan an sako arfa an kwana musdalifa da safe ranar da za a tafi jifa idan da hali ka je gefen hanya ka tsaya ka ga yadda alhazai ke wucewa za ka gan su a wannan siffan da manzon Allah ya ba da misali mutum ya yi doguwar tafiya gashi kayansa ya yi datti kansa babu ko tsifa in ka ga mai kuɗi a wannan tafiyar ba za ka iya gane shi ba sai dai idan ka san shi saboda jama'a gaba ɗaya sun shiga wahala an baro aiki ne mai yawan gaske yanzu babu inda aka dosa sai wurin jifa a tafi a yi tsawafi a sauke ayyuka masu yawa saboda haka kaga kenan mutum yana cikin tafiya mai tsarki tafiyar ibada sai manzo Allah ya ce ya muddu yadayhi ila sama a irin wannan tafiya ta ibada sai mutum ya daga hannuwansa ya miƙar sama ya rabbi ya rabbi ya Allah ka yafe min nayi sata ne kafin na yi amfani da kuɗin na biya kujerar maka na zona manzon Allah ya da misali mat'amuhu haramun mashrabuhu haramun malbasuhu haramun domin dukiyar da ya biya zuwa aikin haji haram ce saboda haka guzurin nasa ma haram ne abincin da yake ci haram ne abin sha da yake sha haram ne tufafin da ya sa ko haramin da ya daura da dukiyar haram ya saya wa guzziya bin harami manzo Allah karshe yace fa anna fa anna yustajabu lahu ta ina za a amsa ma wannan kaga Allah ya toshe kofar amsa addu'ar ka in kana tunanin ma za ka yi mai dabara domin da yawa mutane kan ga bari mu cuci wasu daga baya sai mu tuba ya manta cewa Allah ya san farko ya san ƙarshe Allah ya san zahiri ya san baɗini babu abin da zai shiga zuciyar ɗan adam wanda Allah bai sani ba yaushe mutum zai yi tunanin bari ya yi ma Allah mahaliccinsa yaudara sai Allah ya toshe kafa na karɓan addu'ar wannan mutumin wanda hadisin yana sahihu muslim yana kitabu zakati babu kabuli sadaka min al-kasbi tsibi yana cewa ai Allah yana karɓan sadaka ne Allah yana ba da lada a kan duk wani aiki da aka yi na dukiya ne idan asalinsa daga halal ne kuma bai tsaya ga haka ba bai tsaya ga haka ba don haka hatta ibadar mutum daga lokacin Allah ba zai karba ba tun mutumin da ke cin haram to ba wai addu'arsa ce kawai ba hatta ma ibadarsa Allah ya daina karba wannan yasa malamai suke jin tsoron haram domin matukar haram na jikin mutum to ba shi da garanti duk wata ibadarsa Allah ya karba babu wannan garanti din me dalili saboda wata ka'ida da ta zo a suratul ma'ida aya ta 27 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah kawai yana karba ne daga wurin masu kiyaye shi idan aka ce yana karba yana karban me kaga addu'a karbanta ake ibada karbanta ake Allah bai ware ba shi dai Allah yana karba ne daga wurin masu kiyaye shi don haka addu'a Allah bai karba sai ga wanda ke kiyaye shi ibada Allah bai karba sai ga wanda ke kiyaye shi in ka duba littafin mawahibul jalil mujallad da shafi na talatin haka nan littafin al-madkhal na ibn alhaji a mujallar na hudu shafin ɗari biyu da goma waɗannan malamai suna magana akan mutumin da zai je aikin haji da dukiyar haram shin hajjinsa ya inganta malamai suka ce to zahirin alkur'ani da hadisin manzon Allah babu inda ya nuna cewar ibada na ta karbu gashi manzon Allah ya bada misali da wanda ya tafiyar aikin haji fa anna yustajabu lahu ga ayar alqur'ani inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin wallahi shi yasa kamar yadda ibnu rajab yana magana akan wannan hadisin cikin sharhin arba'un hadis wato jami'ul ulumi wal hikam yana mujalla na farko shafin 254 hadisin abu huraira wato wannan hadisin da manzon Allah ya bada misalin mutumin da ya doguwar tafiya ya daga hannuwansa sama yana roƙon Allah ya Allah ka amsa min ya Allah ka amsa min ka gafarta min na san nayi laifi Allah manzo Allah ya ce ta ina za a karba masa tunda abincinsa suturarsa guzurinsa abin shansa duka daga haram ne ya za a yi karɓi addu'an wannan mutumin ibn rajab ya ce wa hadhihi al ahadith waɗannan hadisai al mazkura تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام ابن رجب wannan yana cikin jami'ul Ya ce waɗannan hadisai suna tabbatar mana in dai mutum yana cin haram to aikinsa gaba ɗaya yana da alamar tambaya shin ma Allah yana karɓa kuwa saboda idan Allah zai karɓa kenan zaka iya masa dabara idan zai karɓa to ka iya masa dabara kaga ɓarawo zai iya tsira kenan ya yi satar da ya ga dama sannan ya ce Allah ka gafarta min kuma sai Allah ya gafarta mishi inda Allah zai karba daga mutumin da ya zamanto ya ci haram babu shakka da an yi masa dabara waɗannan malamai sun yi maganganu a kai kuma ibn rajab yana tafsirin wata wannan aya ta suratul ma'ida aya ta 27 yace kanat hadhihi al-ayatu yashtaddu minha khawfu salafi ala nufusihi saboda wannan aya saboda wannan aya Allah yana karɓa ne wajen masu kiyaye shi ibnu rajab ya ce to salaf magabata in aka ce magabata ana nufin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina idan sun karanta ta hankalinsu yana tashi fa khafu Allah ya kunu minal muttaqin alladhina yataqabbal minhum kowa sai ya koma duba sana'arsa domin kamar Allah yana cewa in kana so ka gane na karbi ibadarka to dubi sana'arka Shi ne abin da Allah ke nufi in kana so ka sani shin ina karban addu'anka ka dubi sana’aka me ke shiga cikinka me kake ci me kake sha halal ne ko haram in dai ba halal ne to tabbata aiki ka dai bai iso gare ni ba saboda haka salaf in sun karanta ayan sai hankali ya tashi anya muna ma cikin waɗanda Allah ya karbi ibadan mu kuwa to ko da a ce wani malami ya ce maka i eh, idan mutum ya ci haram Allah yana iya karban ibadarsa shine bayani Ibn Rajab Ibn Rajab ce malamai suna magana akan alqabul me ake nufi da karba wannan kalma ta an karba an karbi ibadarka me ake nufi da karɓa din yana daukan ma'ana da yawa yana ɗaukan yarda an yarda da aikinka shine eh, Allah ya yarda da aikinka sai a ce Allah ya karba ko kaga karba ta zo da ma'anan yarda domin ta inda zaka gane abinda ake nufi da cewa Allah bai karban wani abu sai wurin masu kiyaye shi kayi kokarin fassara kalmar karba me ake nufi da Allah ya karbi ibada yace karba tana zuwa da ma'ana kamar kashi uku na daya tana zuwa da ma'anar an yarda da aikinka idan Allah ya yarda da ake sai ce na karbi ibadarka saboda Allah baya karban ibada da bai yarda da ita ba na biyu tana zuwa da ma'anar yabo wani an karbi ibadarsa wato an yaba mishi wanda mala'iku suna yabo suna takama suna alfahari da ibadar mutum idan mutum yana kokari wajen ibada mala'iku suna muhawara a kansa wato kamar yadda ya tabbata a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu jama'ar da mala'iku suke damuwa da su kamar al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am Allah ya turo manzanni da yawa amma babu al'ummar da mala'iku suka damu da su kamar mu mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu cikin na kwarai mala'iku suna alfahari da masu imani don haka yasa a kowane gari a kowace unguwa mala'iku suna duba waɗanda ke ibada har ma suna tattauna al'amarinsu kowace unguwa idan kana ƙoƙarin ibada ta sallah mala'iku suna magana a kanka a sama idan kana ƙoƙarin tashi kai karatun alƙur'ani mala'iku suna magana a kanka mala'iku suna tattaunawa akan mutum to idan mutum yana aiki na kwarai mala'iku suna yabo suna alfahari da shi kai aiwa ne babu kamasa a unguwa kaza mutum ne mai ƙoƙarin sadaka to idan aka ce an karbi aikinka ana nufin mala'iku sun yaba masa yana ɗaukan wannan ma'anar sannan ma'ana ta ƙarshe idan aka ce an karba ma'anarta ita ce ka samu lada akan wannan ibada ka yi sallah an karba me ake nufi an baka lada ka yi zakka an karba me ake nufi an baka lada ka tafi haji an karba me ake nufi an baka lada saboda haka a nan. sai ka auna cikin waɗannan abubuwa idan aka ce ba a karɓan aiki sai ga masu kiyaye Allah wanda ne kake ganin za a karɓa ga mutumin banza cikin waɗannan siffofi shin Allah zai yarda da aikin wanda bai tsoronsa shin mala'iku za su yaba ma mutumin da ya zamanto yana ibadarsa yana ibadarsa ta hanyar haram ko ko mutum zai samu lada akan abin da ya aikata wanda ya saba ma ka'ida ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sai malamai suka ce waɗannan abubuwa guda uku duka duk mutumin da ke cin haram bai samu ɗaya daga cikinsu amma kana samun guda menene abin da kake samu idan aka ce sallah farilla ce akan musulmi to da wanda ke cin haram da wanda bai cin haram duka sallar nan dole ne a kansu idan kun yi farillar ta sauka idan ba ku yi ba farillar ba ta sauka ba saboda haka idan aka ce an karbi hajjin mutumin da ya je da dukiyar haram ana nufin farillar aikin hajji da take kansa ta sauka amma can wurin Allah ya yarda da aikin nashi da yarda ba mala'iku suna yabawa ba su yabawa zai samu lada ba shi da lada amma a nan duniya fa za a ce wane ya je haji Ba mu shakka ya je farilla ta sauka to ta inda kawai ake cewa an karbi aikin mutumin da ya gina shi akan haram kenan uh, wanda akwai misali ma da aka samu da hadisin al-imam muslim hadisin ya zo cikin sahihu muslim yana kitabul iman babu gilabi tahrimil gulul abdullahi bin abbas ya bada labari yace sayyiduna umar bin al Allah ya kara musu yarda ya ba shi labari wannan hadisi na sayyidina umar ne kuma sahabi ya ruwaito daga sahabi abdullahi bin abbas sahabi ne ya ruwaito daga sahabi shine sayyidina umar sai na umar ya ba shi labari yace lokacin da aka tafi yakin khaybar shekarar da aka tafi yakin khaybar inji na umar na nafarun min sahabacin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wasu wata jama'a daga cikin sahabbai sun taho suna ba da shaida ga waɗanda suka mutu a wannan yaki fulanun shahidun fulanun shahidun ai ya yi shahada ai ya yi shahada hatta marru ala rajulin har dai suka wuce ga wani faƙalu suka ce fulanin shahidin wannan ma ya yi shahada wato ana kiran sunaye waɗanda ke shahada lokacin da suka ce wane ma ya yi shahada sai manzon Allah yake kalla a'a a'a manzon Allah yake bai shahada ba inni ra'aytuhu fin nar na gan yanzu haka Allah ya sa shi a wuta fi burdatin gallaha saboda akwai wata kalmara falmara yar karamar riga da ake ratayawa zamanin manzon Allah ta ana yin ta da tsayi amma kamar al'ada ta arewa ana yin ta gajeruwa kamar a zamanin yanzu amma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tana da tsayi har ƙasa lokacin da aka gama yakin khaybar ana yakin khaybar sai wannan mutum ya dauki wannan falmaran ya koyi au aba'a ile imma imma burda imma wani mayafi ne koko wato wata falmara ya dauke sai ya boye yana ɓoyewa sai kuma aka kashe shi a wannan yaki kaga in ba dan wannan abin da yayi ba da za a ce ya shahada manzo Allah yake ya ganshi a wuta sai manzo Allah ya ce masa na Umar yamna al-Khattab ya kai dan al-Khattab izhab ka zagaya sansanin mayaka fanadi fi nasu ka rika shela dan kowa ya ji kar ya dauka wasa Allah ya dakhula al-jannata illa al-mu'minun babu fa mai shiga aljanna sai masu imani ka gaya ma kowa ya ji kada sai na umar yake fakarar su sai na fita fanadaitu na dinga yi kuwa ina shela ina sanar da mutane ala innahu la yadkhulu aljannata illa almu'minun babu fa mai shiga aljanna sai masu imani yanzu idan za a ce kai zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ko baka taba zuwa yaki da shi ba kana ma fatan a cikin masu shiga aljanna ku ne farko to shi wannan yana tare da manzon Allah ba ma a gari guda ba an tafi yaki tare ya yi yaƙi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a yaƙin da manzon Allah ya halarta saboda ya saci wata dukiya ta hukuma manzon Allah ya ce wannan shahadar Allah bai karba saboda inda Allah zai karba to akwai hanyar da barawo zai iya ma Allah dabara kenan zaka iya sata sai kai shahada sai ka wuce aljanna la wannan satan da kayi an toshe karban ibada da kayi satan an toshe karban addu'ar ka kuma an toshe karban ibada kaga hikimar Allah subhanahu wataala don haka in ka ce Allah ka gafarta ni la la ai maganar gafara an yaye saboda babu tsoro babu kunya tsakaninka da ni saboda haka Allah ya toshe bare ma ka nemi gafaran Allah tabaraka wata'ala wannan hadisin sayyidina Umar bin Khattab ya karantar da Abdullah bin Abbas kuma yana sahihu Muslim sharri na biyar wanda zai samu mutumin da ya ci hakkin mutane shine ranar hisabi a ranar hisabi kai ka sani ba a wucewa makoma sai an yi wa mutum tambayoyi wanda akwai hadisin sahabbai da dama cikin su akwai Abu Buraida al-Aslami wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yake cewa la tazulu qadama abdin yawmal qiyama sawayan dan adam ba sa rabuwa da filin hisabi sai an musu sai an yi wa mutum tambaya an arba'in game da abubuwa hudu ba za ka bar filin hisabi ba sai an ma tambaya kan abubuwa hudu wanda cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace an maliki dukiyar da duk ka samu lomar da ta shiga cikinka sai Allah ya ma tambaya min aina kasabahu ta ina ka samo shi dukiyar da ka samu gaba ɗaya a rayuwarka ta wace hanya ka samu wa fi ma anfaqahu kuma ta wace hanya ka batar da wannan dukiya ko da ka samu ta hanyar halal to dole ne kuma sai ka rabu da wannan dukiya ta hanyar halal idan ka samu ta halal ka batar ta haram ba tsira ba idan ka samu ta haram ka batar ta halal babu tsira dole ya zama an samu ta halal an rabu da shi ta halal to sai a ce wuce manzon Allah abin da ya faɗa wanda shine abin tsoro la tazulu qadama abdin sawayen mutum ba sa barin filin hisabi kafin ma a ce to ga hanyar aljanna ka kama ka bi ba za ma kafarka ma ba ta barin gurin sai an ba tambaya abin da ka samu a rayuwarka wace hanya ka bi ka samu ta wace hanya ka rabu da ita su kaga wannan babu shakka ba karamin hadari bane ga mutumin da ya sanya cin haram a gabansa wanda na shida shine wajabta shiga wuta duk mutumin da ya mai eh, haram abincinsa to shi da wuta ba abin da ke raba su sai dai fa idan Allah ya nufe shi da tuba akwai hadisin eh, al-Imam al-Bukhari na Kitabul Manaqib babu ayyamul jahiliya hadisin Aisha wanda jama'a sun san wannan hadisi ana ta bada labarin shi sayyidina Abubakar yana da wani yaro sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda mahaifin Aisha sayyiduna abubakar as-siddiq yana da wani yaro bawa to a zamanin da can ga lokacin da ake rikon bayi halal ne ka sa bawa ya rika tafiya yana kodago yana kawo maka abinci a kullum wato kamar yadda za ka iya sa lebura ya ringa koko wani wanda ka ɗauke shi aiki ya maka aiki kana biyansa to haka shi bawa yake zai tafi ya yi ƙodago ya samo kuɗi ya rika kawo ma sai na abubakar ana yin haka Shi abin da ake nufi da al-kharaj wa kana abubakar akulu min kharaji halal ne a shari'ar musulunci Sannan abubakar yana ci wannan abin da bawan nasa yake kawo masa wanda akan yi sharadi idan ka kawo dubu kaza ko miliyan kaza sai in rubuta ma yanci wata rana ja'a yawman bi shay'in fa akala minhu abubakar ya taho da wani abu sai na abubakar ya riga ya ci fa qala lahu al sai yaron ya ce masa ah to baka tambaya ya aka yi aka samu wannan abin da ka ci ba a tadari ma haza ka san hanyar da aka je aka samu wannan abin da ka ci din fa kala abubakar sai na abubakar yace ma huwa menene damuwa kala sai yace kuntu takahantu li insani fil jahiliya a zamanin jahiliya kafin in musulunta nayi ƙaryar sanin bokanci wato shi ba boka bane amma ya taba yin burga da ƙarya da cewar shi boka ne to saboda haka sai idan mutum ya irin wannan yana samun jahilai da za su ɗauka gaskiya ne wa ma uhsinul kilaha ni ban iya bokanci ba illa anni qada'tuhu na dai yaudari mutumin ne kawai falaqiya ni to muka rabu tun a wancan lokaci a jahiliya ba mu sake haduwa ba sai ga yau mun haɗu fa a'tani bi zalika da muka haɗu sai ce kai wani ai mun rabu ban baka ladan aikin da kai min din nan ba kaga ya taba yi masa aikin bokanci sun rabu bai biya shi ba sai ga shi yau sun haɗu shi kuma bawan yanzu musulmi ne wancan mutum ya biya shi ladan bokanci fa hadha alladhi akalta minhu to wannan fa shine abincin da kaci a yau sannan abubakar ya ce haka aka yi fa adkhala abubakar yadahu sannan abubakar ya cusa hannunsa a bakinsa fa qa'a kullu shay'in fi batni sai da ya amayar da duk abin da ke cikinsa ba wai wannan abincin da ya ci kawai ba duk lahira abin da ke cikinsa sai da ya fito akwai riwaya da ta zo yana cewa ah, sannan abubakar bayan ya ci lokacin da yake amai yaron yana ce masa min ajli hadhihi luqma saboda wannan loma kadai kake neman ka kashe kanka saboda idanun na abubakar sun yi jajaye hankalinsa ya tashi yana ta kokari sai yayi amai kuma sai da ya amai din sun makala sai ya ce ai abin inda abin da yasa na cire na dage akan sai na cire wannan amai din sai na yi aman nan sai na ciro wannan abincin da na ci yana cewa law lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha inda a ce ma abincin nan bai fito ba sai dai tare da raina to sai dai sun fita dan ba zan bari ba da a ce wannan abincin ba zai fita ba sai tare da raina to da kuwa wato abincin ya fito tare da raina ya zama to ajali na kenan dole sai na da shi saboda na ji manzon Allah yana cewa kullu jasadin nabata min suhtin duk wani gangan jikin dan adam da ya toho ta haram fannaru aula bihi wuta ce ta dace da shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa khashitu an yambuta shay'un min jasadi saboda haka nake tsoron kada fa a samu wata tsokar jikina da za ta tsira ta toho ta dalilin wannan loma bayan sayyidina abubakar ya faɗi haka duk da haka sai ya daga hannuwansa yana roƙon Allah Allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma hamalatil uruq wa khalatil am'a ya Allah ina neman gafaranka don na tabbata loman nan ba duka yi hitu ba akwai miya ko wani abu da ya riga ya shafi jikin hanji ko ko wani ma ya riga ya bi jijiyana to wannan abin da na kasa fitar da shi Allah ka gafarta ni sai na abubakar yake faɗin haka kuma abin da zai baka tsoro hadisin nan ya inganta yana sayi bukari kitabun manaqib yana magana akan ayyamul babu ayyamin jahiliya ya zo ta riwayar sahabbai da dama akwai hadisin ka'ab bin ujra wanda ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa la yarbu lahmun nabata eh, la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanat an babu wani tsokar jiki da zai toho ta dalilin haram face wuta ce ta fi cancanta da wannan tsokan jikin wannan ya gwada cewar mutum ya kiyaye duk abin da zai shigar da shi jikinsa ba wai ta harkan kasuwanci kawai ba hatta ko dago ya zama to mun yi hattara kaga hadisin da Umar yana tabbatar mana dukiyar hukuma ita kanta tana yin garkuwa ta hana mutum shiga aljanna ta hana mutum samun gafaran Allah subhanahu Ta'ala. akwai hadisin Khawla bintu Samir al-Ansariya wanda take cewa ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rijalan yatakhawwabuna fi malillahi bighairi haqqin akwai wasu mutane da suke kutsawa ga dukiyar Allah babu haƙƙi wato ana nufin ga dukiyar hukuma baka da haƙƙi saboda ai kowa da albashinsa baka tsaya ga albashinka ba ka kutsa dukiyar Allah kaɗi biyan da ka ga dama manzon Allah ya ce falahumun naru yawmal qiyamah duk wanda zai ɗebi dukiyar Allah ita ce dukiyar hukuma bayi da hakki kai ya ɗiba ya handama ta wannan wuta ce ta dace da shi a ranar tashin kiyama kaga sharri na shida wato shine tabbatan shiga wuta ga wanda ya mai da haram sana'arsa a rayuwar shi na ƙarshe wanda shine yafi muni shine sharri na bakwai shine Allah yana haramta aljanna ga mutumin da ya mai da haram sana'ar shi idan aka ce wani bai shiga aljanna ba yana da sauki akan a ce an haramta ma wani shiga aljanna saboda don an ce wani bai shiga aljanna ba aqida ta ahlus sunna akwai ceto ko da mutum ya shiga wuta daga baya akan cece shi amma idan aka ce an haramta shiga aljanna ga mutum wannan ya gwada cewar babu ceto gare shi Allah ka tare mu akwai hadisin Abu Umama al-Bahili wanda cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ittaqa haqqal haqqa imri'in muslimin bi yamini idan dan kasuwa ya ci hakkin wani musulmi ta rantsuwa faqad awjaba Allahu lahu nar Allah ya wajabta ma wannan dan kasuwa sai ya shiga wuta wa harrama alaihi al-janna. Allah ya haramta ma wannan dan kasuwan shiga aljanna kaga ba a ce ba zai shiga aljanna ba an haramta mar shiga aljanna a lokacin wannan magana ta yi nauyi ga sahabbai sai wani mutum yake cewa wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ko da dan abu kaɗan ne dan kasuwa ya cuci wani yayi masa rantsuwa sai manzo Allah ya wa in qabiban min arakin ko da tsinke ne na aswaki akan tsinken aswaki mutum yayi rantsuwa ga wani dan ya cuce shi wani hakkinsa ya sayar mar da aswakin da kuɗin da ya tsara nashi to shi da aljanna sun yi ban kwana wanda hadisin yana sahihu muslim yana babu wa'idi man iqtata haqqa haqqa muslimin bi yaminin fatira bin nar hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa waɗanda suke tabbatar da cewar cin haram yana sa mutum wato ya samu zunubai da dama waɗanda za su yi garkuwa su hana shi shiga aljanna Allah ka kare me annabi shu'aibu alaihi salam ya ce musu إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين Waya ya qaumi ya ku jama'ata awful mikyala ku cika muddai wal mizan wato ku cika mudu idan za ku yi awu sannan ku cika sikeli bil qisti ku tabbatar kun tsaye da sikeli da adalci wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku rage wa mutane kayansu la tanqusu an-nasa ashiya'ahum kada ku ringa rage wa mutane dukiyarsu wala a fil ardi mufsidin kada ya zamanto kun shiga ƙasa kuna masu barna kuna aikata abubuwan da Allah madaukaki ya haramta yace musu me baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin kaga ya sake dawowa da maganar da ya musu a baya annabi shu'aibu alaihi salam yace baqiyatullah menene ake nufi da baqiyatullah kamar da Abdullah bin Abbas ya fassara ma abqa Allahu lakum min al-halal ba'da kairi kayl ka sayar da hatsin ba tare da ka rage hakkin kowa ba ragowar abinda Allah ya bari na halal a hannunka kairu lakum shehu muku alkhair kayi hakuri da kuɗin da ka samu ta hanyar halal wannan shine abinda annabi shu'aib yake faɗa abin da ke tabbata a hannuwanku min ma ta'khuzunahu wanda kuke karba ta hanyar auna hatsi ko kuma ta wajen auna sikeli nauyin wani kaya babu zalunci to wannan shi alkhairi gare ku in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imani saboda yarda da maganar Allah tana da alaka da imani sai wanda ke da imani da Allah subhanahu wa ta'ala annabi shu'aib yace duk da haka wa ma ana alaikum bi hafiz ana alaikum bi hafi ni ba mai tsaro ne gare ku ba wa ma ana alaikum bi hafi ba na tsaro gare ku wato ni ban tsaya akan dubi aikin ku ba illa in gaya muku abin da ya dace wanda ya ga dama ya dauka wanda ya ga dama ya aji man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur iyaka abin da zan faɗa muku ga abin da ke zama alkhairi gare ku ka tsaya ma gaskiya kar ka damu da ba za ka samu riba mai yawa ba sai ka hada da algoshi lala karka damu da wannan Allah subhanahu wata'ala shi zai sa albarka cikin kaɗan da kake samu wannan yasa annabi shu'aib ya ce baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wannan yana kama da ayata ta 46 ta suratul kahfi almalu wal banuna zinatul hayati dunya Allah madaukake ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawabun wa khairun amala abin da ya tabbata na aikin kwarai shi ya fi alkhairi gare ka abin da ya tabbata na aikin kwarai shi ya fi alkhairi gare ka ba yawan dukiya ba kar ka rika la'akari da yawan dukiya yawan dukiya yana iya zama musiba ga mutum matukar wannan dukiyar ba ta da albarka bare ma akwai inda Allah ke faɗa mana a suratul nahl aya ta 96 ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baqin abin da ya tabbata wurin Allah shi ke wanzuwa amma abin da ke gurinku komai yawansa zai ƙare komai yawansa zai ƙari. Kaɗa misali da duk wani mai kuɗi daga jiya ƙasaita in dai a zamanin da ne eh, sai in ka bi tarihinsa sai ka samu da an ce babu kamar wani sai a dawo a ce amma daga wani ya daga baya wani ya talauce da babu kamar wani amma ana ci gaba sai a samu wani wanda ya fi shi to haka rayuwar duniya take amma sakamakon da zaka samu a wajen Allah shi ba shi da ranar karewa saboda haka dukiyar haram ba ta taɓa yin albarka ka gaya ma kowa dukiyar haram komi tunaninka da so ka ji daɗi wallahi ba ta samar maka da daɗi sai dai bala'i saboda dukiya ce da take zuwa da fushin Allah da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah yake cewa ar-riba wa in kasura idan mutum ya mai da harkan kasuwancinsa shine kuɗin ruwa interest na bankuna ya zama mutum yana harka da interest har aka samu wadata manzon Allah ya ce komai yawan dukiyar mutum in dai sana'arsa ita ce cin kuɗin ruwa fa inna aqibatahu tasiru ila qillin Karshen wannan mutumin ka duba a hankali sai an waye gari ya zama ba shi da komi wannan yasa kake gani duk wanda ya mai da bashin banki sana'arsa to ƙarshen al'amari ko sai an ji kunya ko dai yana da rai ko bayan ya mutu sau da yawa yana faruwa wanda muna gani saboda wannan magana ta manzon Allah ba za ta faɗi ba gaskiya ce hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisi na 3543 duk mutumin da ya mai da sana'arsa ta zamanto cin kuɗin ruwa to wallahi komai dadewa sai hasara ta yi ta mamaye sa akwai wanda na ga misalin shi duk inda aka kama sai abin ya lalace duk harkar da ya dafa sai an samu bala'i a cikinta wani da muke ce kai anya kowa ne idanun miyagu ba su maka yawa ba to shine yazo yana tambaya na malam kana ganin miyagu idanun su ya min yawa ce a'a ai kai ne kake da idon mugu ba wani ke maka mugunta ba abin da ya dace shine ka duba ta ina kake samun sana'arka ta ina kake samun abin da zaka ce wani irin sana'a kake riko da ita yace a harka ta kajiyan da muke yi ai da bankuna nace to ai magana ta kare da bankuna kake to shikenan ai manzon Allah ya ce duk wanda ya tara dukiya ta hanyar kuɗin riba komi dadewa sai an waye gari bai da manzon Allah ya faɗa don haka ta ya za a yi kace kana da dukiya ta yi albarka inda duk ka sa jari sai Allah ya kawo bala'i ya hau kansa wace amsa mutanen annabi shu'aibu suka bashi قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ka ji amsar da 'yan kasuwan nan suka ba mu annabi shu'aibu alaihi salam duk irin wannan wa'azi da annabi shu'aibu yake musu qalu ya shu'aibu asalatuka amurka an turka ma ya'budu aba'una yanzu kai shu'aibu sallar da kake ita kai ma umarni ka zo ka hana mu abin da muka ga dama mu yi da dukiyar mu dan dukiyar mu ne ba kai ka ba mu ba mu bar bautan abin da iyayen mu suke sannan kar mu yi abin da muka ga dama da dukiyar mu an turka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha' mu bar addinin iyayenmu da kakanni suna da wani addini wanda ta yiwu gaba insha Allah za mu zo bayani a kansa suna da addini suna da abin da suke bauta ma na kafirci saboda haka yasa suke cewa yanzu ka ce ta ce ka hana mu mu bi addinin iyayenmu ka ce ta sa ka ka hana mu mu yi abin da muka ga dama da dukiyarmu innaka la antal halimur rashid lalle kai shu'aibu kai mutum ne mai hakuri yanzu kana iya barin haram din nan saboda Allah ya hana kaga izgilanci suke wa annabi shu'aibu ar-rashid wai shu'aibu akwai shiryayyu kaga annabi shu'aibu shiryayye ne wato su suna izgilanci da shi cewa sun yadda su zamanto makiya Allah sun yadda su zamanto yan wuta amma su dai ba za su bar haram ba tunda ana samu ta hanyar ta ba za su bi umarninsa ba me yace musu قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال النبي شعيب يتشمس يا قوم يا جماعة أرأيتم إن كنت على بينة من ربي kuna gani in na tabbata ina kan wata hujja daga wajen Allah idan ya tabbata cewar ina riko da wata hujja daga wajen Allah subhanahu wataala abinda nake gaya muku gaskiya ne Allah ne ya aiko ni wa razaqani min rizqan hasana kuma Allah ya min arziki kyakkyawan arziki wa ma uridu an ukalifakum ila ma hakum an huni sannan ni ba na nufin in saba muku in aikata abinda nake hana ku Ba na cikin wanda ke ce Allah ke cewa atamuruna an-nasa bil birri wa tansawda anfusakum annabi shu'aibu ya ce ni ban ce ku daina cutar da mutane ba alhali ni ina yi ko kun ga ina yi abinda na hana ku ni ma ba na yi saboda haka in uridu illa al-islah ba abin da ke nufi na face gyara gare ku in gyara muku ainihin mu'amala ku wato ku samu kyakkyawan wato sakamako wajen Allah subhanahu wa wannan shine manufata, masfaƙatu gwargwadon iyawana. wa ma tawfiqi illa billah sannan dacewa da nasara game da wannan kokarin nawa bai kasance ba face ga Allah subhanahu wataala in Allah ya datar da ni zan dace in samu lada in samu nasara akan wannan abin da nake kiran ku akai to alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa ilaihi unib kuma ga Allah nake mai da al'amura saboda haka ni ba na kiran ku ga wani abin da ya zamanto wato da nufin in cutar da ku in ce ku daina wani abu ne kuma in aikata ويا قوم لا يجرمنكم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم حود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ويا قوم يا جماعك لا يجرمنكم شقاقي kada fa kiyayya da ni ya ɗauke ku ya sanya ku ku saba ma Allah ka san wani lokaci saboda kin mutum yana sa ka kiyarda da maganarsa annabi shu'aib ya ce to ku ku yi hakkara kada saboda ni ba ku so na saboda kun ki jini na ni ba ku kaunata kada ya sa ku kiyarda da gaskiya kaga wannan ma wata hikima ce ta magana kan saboda ba ku sona ya zama maganar ma da na faɗa muku ba ku ƙaunarta wannan ba ƙaramin jahilci ba ne domin idan kun yi haka an yi ba kun misla ma a saba kauma nuhin irin abin da ya samu mutane annabi nuhu alaihi salam na saukar azaba kuma zai same ku au qauma hudin ko ko mutanen annabi hudu alaihi salam samudawa aw qauma eh, adawa au qauma salihin ko kuwa mutanen annabi salih su ne samudawa wato matukar kun yi watsi da abin da nake gaya muku to azabar da ta sauka ga waɗancan za ta sako a kawunanku wa ma qaumu lutin minkum bi ba'i su jama'ar annabi lut alaihi salam ba su kasance masu nisa gare ku ba saboda kasashen su kasashen kusa ne kasar mutanen annabi lut da kuma kasar mutanen annabi shu'aibu babu nisa saboda haka sun san abin da ya faru da su yana gaya musu abin da nake tsoro da ku kenan nake ji muku tsoro kenan kada kiyayya da ni saboda adawa da ni yasa ku yi watsi da dokar Allah har dai azabar ta zo ta same ku wanda kun riga kun sani ga misali nan kowa ya gani me yace musu يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم مخرجون يتي Ya ce kuma ku nemi gafaran Allah mai iko da ku wannan ya nuna cewar duka manzannin nan abinda suke faɗa kenan wato shi yasa ya zama darasin suratu hud abinda wannan sura take karantarwa shine mutane su yi ta kokarin neman gafaran Allah su tuba ga Allah idan dai suna so su samu daɗin rayuwa a nemi gafaran Allah a tuba gare shi ‘yan kasuwa su nemi gafaran Allah su tuba gare shi idan dai kana so ka samu nasara a kasuwancinka wanda ya zo cikin hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa mutane kan ce suna neman maganin da zai sa shagunansu su samu haɓaka ana neman laƙani wanda zai sa ɗan kasuwa jarinsa ya ƙaru ko ya yi farin jini ko ya samu ci gaba saboda haka malamai da suka gane haka sai ana dasa ka sai a ce a to kai kaza ai ba abin da za ka yi wanda zai sa har ka ta yi albarka irin ka tuba ga Allah ka nemi gafaran Allah ka yi gaskiya a kasuwancinka ka yi alkhairi in ji manzon Allah matukar kana gaskiya kana alkhairi me ake nufi da alkhairi idan mutum ya zo sayan abu ka ƙara mai wannan musulunci bai hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu akan haka ka zamanto mai sauƙi wani ma ya zo saya ka ce bar kuɗin ka je ka an yafe ma jama'a ma sukan sukan yi sha'awar a ce akwai kantin sauki ake kiransa ko idan aka ce wannan kanti akwai sauki bayan da za a yi jama'a su rika zuwa wani sai ka ga shagonka ya fi haɗa mutane sai a ce ai wani mutumin nan ya samu wato wani lakani mai ƙarfi babu lakanin da ya wuce ka zama mai sauki ka zama mai kirki mai gaskiya mara rantsuwa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mai tuba ga Allah mai neman gafararsa an gama abinda annabi shu'aib ya faɗa kenan in ka dubi sura eh, wannan kissa da muka karanta annabi shu'aib ya tabbatar da haka baqiyatullahi khairul lakum ka yarda da kaɗan da Allah ya baka insha Allah sai ka zama abin misali amma buri da ƙareraki da ƙin gaskiya da ƙin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala da damfarar jama'a shi ke sa mutum shiga wani hali saboda mutane suna Allah ya isa suna ta addu'a Allah ya la'anci wane saboda ya cuce mu wani ya maka addu'a bai ma san ka cuce shi ba saboda idan ana addu'a akan azzalumai dole a saka saboda kana cutan bayan Allah Allah ka tsare mu shi yasa annabi shu'aib yake ce musu wastaghfiru rabbakum ku rika neman gafaran Allah wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud ku rika neman gafaran Allah mai iko da ku kuma sannan ku tuba gare shi inna rabbi lallai Allah mai iko da ni rahimun mai yawan jin kai ne wadudun Allah mai nuna soyayya ne ga masoyinsa idan dai kana son Allah to zaka ga soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala zaka ga rahamar Allah duk mutumin da ya rike Allah ba zai ji kunya ba da yace gaba قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا ولولا la لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ka duba duk kokarin da annabi shu'aibu yayi amma da yawa azan nashi bai karbu ba qalu suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu wasu dai abubuwan da ka faɗa mun gane amma da yawa abin da kake faɗan nan ba mu gane ba kuma ba wai ganewar ce ba su yi ba bi ne ba za su yi ba wa inna lanaraka fina ba'ifa kuma mu muna ganin kai kana ma da rauni in ma dukan ka zamu yi ba ma ganin zaka fi karfin mu kaga abu ya zo karshe walaula rahaquka in ba don dangin ka ba to shi yayi sa'a kaga ya fi annabi lutu kenan saboda shi annabi lutu ba shi ma da dangin mala'ikun Allah su suka ba shi kariya kama annabi shu'aibu ya dan samu dangin suke cewa wallahi in ba dan yan danginka da ke garin nan ba da mun jefe ka sai mun jefe ka da rai ka mutu saboda babu kisan da tafi a jefe mutum da rai ya mutu babu kisan da tafi wannan wulakanci da muni shi sa suke gaya masa in ba dan waɗannan dangin naka ba da mun jefe ka Ba ma anta alaina bi aziz kuma duk da haka dai ka gane kai ba mai buwaya ne akan mu ba wato al'amarin ka bai gagare mu ba har yanzu kaga sun yi mar barazana suna nuna cewar har yanzu ma bai gagara ba wato za su iya wulakanta shi za su iya hallaka shi za su iya cutar da shi me yake musu hala ya qaum arhati a'zu alaykum min allah wa a wa ra'akum zahriya inna rabbi bima ta'maluna muhit qala annabi shu'aib yace ya kauniya ku jama'ata a a'azzu alaykum min allah yanzu danki na suka fi daraja a wurin ku fiye da allah Ka ga magana ta ilimi in ba don dangin ka ba da mun gama da kai annabi shu'aib yace to da dangi na da allah wale fi daraja a gunku wa ta kasumu wara'a zuhuri wara'a kum zuhriya ko rike Allah ta bayan ku abin jefarwa kun jefar da shi inna rabbi bima ta'maluna muhit shi dai Allah mai iko da ni yana nan ya kewaye duk abin da kuke aikatawa wato annabi shabi yana cewa ko da kun yi nufin cutar da ni Allah ba dabarar da za ku yi wacce Allah bai san da ita ba Allah ya san ku a kewaye duk abin da kuke tsarawa me yace gaba

ku je ku yi aiki da halinku ni amilun nima ina aiki da halina abinda kuke nufi shine kada wani ya shiga harkan wani abu ya kai ga har ana barazana za a kashe ni to ku je ku yi abinda kuke yi ma zan ci gaba da yin nawa saufa ta'lamun a hankali za ku sani a hankali za a kawo lokacin da za ku sani man azabin azabun kuzihi waye tsakanina da ku azaba da za ta kunyata tashi za ta zo gare shi wa man huwa kazib tsakanina da ku waye makaryaci za ku sani gaskiya za ta bayyana kenan wartaqibu ku jira inni ma'akum raqib ni ma ina nan mai jira tare da ku ku in jira gaskiya za ta bayyana halinta ana nan ko gaskiya ta zo me Allah madaukaki yace ce أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ولما جاء أمرنا سائلين دا وتولمرن أذابنا الله سبحانه وتعالى يئسوا لوكتي يازو lokacin أذابا ya zo uh, najjaina shu'aiban mun tseratar da annabi shu'aib na amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna ta wata rahama ta take tare da mu wa akhazati alladina zalamu sayha tsawa ta kama azzalumai fa asbahu fi diyarihim jathimin suka wayi gari a gidajensu suna nan matattu jathimin matattu mayyiti uh, an wayi gari duk sun mace me Allah ya ce? ka Allah ya dana fiha ala bu'dan limadyan kama ba'idat samud ka Allah ya gano fiha kamar bu taɓa rayuwa a ƙasan ba an tashi washe gari babu kowa Allah ya gama da su duka a sakan guda an gama Allah ya ce ala bu'udan li madiyan ku sani nisantar rahama ya tabbata ga mutanen madiyana kama ba'ida samud kamar yadda samudawa suka nisanci rahamar Allah subhanahu wataala wato ya nuna cewar Allah ya la'ance su suma kamar yadda aka la'anci samudawa bayan an hallaka su Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure ina akwai nasarar da muka yi Allah ya dafa wani fasko ya musulunta to amma dakata um, ban san waye ne zai zo gabatar ba kai ne ko bismillah okay bismillah malam umar malam umar shi zai yi bayani akai dashi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya dafe mu samun karuwa a cikin wannan addinin tamu ta musulunci A ruwa da muka samu wani ɗan uwa ne wanda ya fito daga ɓangaren dobi da can sunansa Emmanuel yanzu da muke magana kuma sunansa Isa wannan ɗan uwa ya daɗe yana sha'awar addinin musulunci sai daidai wannan lokacin Allah subhanahu wata'ala ya nufa zai amshi musulunci kuma a halin da muke ciki yanzu nan wannan dan uwa ya zama musulmi tare da mu Mr. Emmanuel, please can you come forward? Wannan shi Malam Isa wanda ya kasance wato ƙaruwa ga wannan addinin tamu da kuma ƴan wata na addini ta musulunci Allah ya sanya wa musuluncin su albarka da namu gaba daya wa rahmatullahi wa barakatuh hmm, insha Allah hmm, shi shi ma zai magana hmm, so ba sai ya kada shi ya zana tana wuce أعوذ بالله السميع العليم muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kama wannan lokaci mai albarka inda ake gabatar mana da tafsir na alƙur'ani kuma wanda muke matuƙar amfana da shi sai mu ce ubangiji Allah ya ƙara malam da alarama basira abin da yasa na tashi a madadin ƴan kwamitin a shirya wannan tafsir shine mu miƙa godiya ga jama'a a bisa ƙoƙarin da suke yi da haɗin kan da suke badawa tun daga farkon wannan tafsir amma an umarce ni in sanar da ku cewa a shirin tafsir wani abu ne wanda yake da buƙatar kayan aiki abinda bature ke cewa logistics in ba ku sani ba ku sani daga yau kusan shekara uku sai mun ci bashi muke fara shirye-shiryen wannan tafsir din jama'a suna ƙoƙari suna taimaka iya ƙarfinsu kuma Allah ya saka kowa da alkhairi fatar da muke yi ƙoƙarin da ake yi a ƙara don in ba a ƙara himma ɗin ba ba mu fatar mu kasa ɗaukar nauyin wannan tafsir ɗin jama'a muna so wannan albarkar ta kauce mana daga nan gwagwalada to ya kamata mu ƙara himma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya hore ma waɗansu da abin ruwan sha ma'ana ya hore masa dukiya ta taimakon addini aljanna tana hannunsu abin da ya rage su yi aiki da ita talakawan da ke nan kowa yana ƙuri ya taimaka wanda ƙare ke zuwa in ba ku misali guda ɗaya janareton nan da yake amfani da dizel kafin ƙarshen tafsir wata guda sai shafe ya cinye wajen dubu ɗari da hamsin ‘yan agaji sun kai sittin wani in ya zo ya sallama da gida kenan sai bayan wata guda ya koma wasu daga dobe wasu daga garki wasu daga zuba wasu daga tungan maje wasu daga sauran wurare masu nisa sai kuɗin da za a ba su na transfer su koma gidajensu zuwa gobe gagara saboda haka muna roƙon jama'a don girman Allah mu dage mu ba shi ɗan kunya wannan wata ne na neman rahamar Ubangiji na tsere ma juna da ayyuka na kwarai ya kamata mu ba shi ɗan kunya Mai kokari mu ga cewa wannan tafsir da wannan bawan Allah ke a wannan wuri insha Allah ya dore har abin da hali yayi tare da fatan jama'a sun fahimci abin da muke nufi kuma ubangiji Allah ya saka ma kowa da alkhairi muna rubuta wasiƙu muna tura mutane da muke ganin suna da halin su taimaka mun rubuta din sannan kuma masu turo da ake nema a nan wurin duk suna iyaka kokarin su fatan mu kokarin da ake kar a gaza a ƙara himma domin Mai ƙoƙari mu ga cewa mun samu nasarar wannan tare da fatan ubangiji Allah ya sa ne sanadiyar shigar mu gidan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan ga Allah ƙofar da take akwai wata ƙofa da aka ware ta mata an ba da shawarar maza su daina bi ta musamman idan an tashi tafsir saboda mata su rika bi kar a rika sanya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك